الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء أما بعد من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نقوم بوسع رمضان هجرة تببا تببا فلن جكادا النبي موسى annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da arba'in da shida wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta tabarakallah bayan gidan man a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da tukofinsa maɗaukaka Allah ya sa Qur'ani ya zama sabon tsira gare mu duniya da lafiya abin da aka ce ni Allah ka ba mu ikon ni na bari Allah ka ba mu ikon bari abin da za a faɗa ko aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu daga gare shi a jiya mun gama tafsirin aya ta saba'in da takwas ko da bakwai za mu ci gaba aya ta saba'in da ta Allah maɗaukacin sarki bayan ya ce da ilar da nina kafaru wallahi sir da maka ne ya fa'alin irin ta bayan wa kanu ya aka duna sufu da aka kana filin madin na isu da haka a mabniyin على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو مضمين على السكون في محل رفع اسم كان تند كان ننقل الناقصات سنة دا سنان وفي إبا لك كانوا سنكسن شيء لا حرف نفي نقول واجب مبنين على السكون يتناحون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل جملة لا يتناحون إتك في محل نسب كبر كان كند واو شين اسم كان منا نيمن خبر كان تو لا يتناحون شين في محل نسب كبر كان عن حرف جر مبني على السكون منكر اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره دون أكثر ولد منكر النكرة زي زمنته وهو منقول فعلوه فعلوا فعل ماضي ليه مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل قوت ضمير بارز متصل wato da ne a barizun mutaslim bi fi'il kuma da ga'i mabniyin ala dambi fi mahallin nasbin maqulin bihi jimla ta fa'aluhu saboda malaman nahu suna da wata ga'ida su aljumalu ba'ad an nakirati sifatu wa ba'ad al ma'arif ahwal in kaga jumla ta tsayi bayan nakira to sifa ce amma bayan wato ma'arifa hali da haka an munkarin na kira to jimlar da za ta yi bayan munkar ɗin tun da na kira ne to sifa ne na munkar ɗin da haka kanu la ya tana hauna an munkari fa'aluhu ba sa hana ainihin wato su miyagun aiki waɗanda suke aikatawa da haka sannan a wajen malaman sarfu ya tana hauna fihi a ciki akwai abinda suke ce masu ilalin bilhassi akwai al'ibdalu akwai al'ilalu al'ibdalu shi ne canja harafi da harafi da aka al'ilalu idan kuma harafin da aka canja harafin illa ne da harafin illa ya zamanto al'ilalu asluhu shi ne ya tana hauna. akwai alifin harafin illa sannan akwai wawul jama'a da alifin harafin illa da wawul jama'a kowannensu sakin ne حذفت الالف سياق شافي الف الان لمجيئها ساكنه قبل واو الجماعه الساكنه saboda ta zo sakina gabanin wawon jama'a shi ma sakin wazinuhu ya tafa auna na wal alifin mahazufa asluha ya'an ita kuma wannan alifin ɗin da aka shafi asali ya kunni li'anna mujarradin fi'li huwa na mazdaruhu an na'ayi asalin fi'ilin shine naha mazdarinsa shine nahaya haka za ka faɗa naha yanha mazdarinsa shine nahaya da haka yana daga cikin inda kake gane asalin fi'ili in baka gane abu za ta yi maka koma zuwa ga mazdarin shi ka gane asalin fi'ili menene shi wannan abin da yake da alaka da fi'ilin naha da yanha a Qur'ani gaba ɗaya in ka tattara yana komawa zuwa ga fi'ili ne guda hamsin da shida a ƙwar'ani amma idan ka ɗauki a fa'ali guda biyar za ka ga suna kama da wa'incan amma ba su ɗai ba mu ɗauki na farko allah maɗaukakin sarki ya ce mana kulu wa ra'au an'amakum sai ce inna fi zalika da ayatin li ulil nuha annuha anan gurin hankali bai da alaƙa da hali kamar yadda ya ce afalan yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim sai ce inna fi zalika laayatin li ulil nuha sannan Allah madaukakin sarki yace inda sidratil muntaha sannan wa anna ila rabbikal muntaha sannan fima anta min zikraha ila rabbika muntaha sannan ayar da zamu tarar gaba fa hal antum muntahuna kaga in ka dauki al muntaha da al muntaha sannan da kuma muntaha da Fahal'antun muntahuna za ka ga kamar zai baka ma'ana ɗaya amma wancan Fahal'antun Muntahuna muntahuna faham ne da ma'anan amri Fahal'antun muntahuna da ma'anan intahu amma da annuha hankali annuha ma hankali almuntaha kuma shine ƙarshe. Ke sa Allah ce fi ma anta muzikiraha ka gani ila rabbika muntaha zuwa ga Allah ne ƙarshen abin da suke tambaya yaushe ne abin yana wajen Allah subhanahu ainihin wato wata'ala amma fi'ili sulatinsa mujarrabi Allah ya ce mana wa amma mana safa matsama rabbi sai ya ce wa nahan nafsa anil hawa innal jannata hiyal alma'a. wannan dalilin yasa Allah da ya zaunar da annabi Adam a aljanna yace masa wa ya Adam sun anta wa zawjuka aljanna ya kai Adam su zauna a cikin aljanna da kai da matarka fakula min ha haifi shi ito ba duk abinda ke ciki ku ci fakula min haifi shi ito ba duk abinda ke ciki ku ci wala ta ƙaraba hadihi shajarata fatakuna min al kada ku ci wannan bishiyar za ku kasance daga cikin al-zalim فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من sa شيطان wasu wasi. Da suna rayuwa cikin mutum كمتين yana so su ci sabon Allah ya da yayi ranki ta yadda kaya ma ba zai iya zauna ba a cikin su ba wa qala sai yace musu ma na hakuma rabbukuma an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-salihin ai ba komai, yasa Allah ya yace kakku ci bishiyar nan ba Sau in kuka ci za ku samu mulki ne sannan za ku dawwama to in kuna so ku samu mulki na dindindin ku dawwama to ku ci sannan wa qasama huma ya rantsi musu da Allah ya ce in ni na kuma laminan nasi da yake na rantsi da Allah da fi halake ne to daga nan ne fa al'amura suka lalace shi yasa yana daga cikin abu mafi haɗari a yadda da kai kai rantsuwa da Allah ka cuci mutane wallahi duk wanda ya zama ko ɗabi'a ta shi ne rantsuwa da Allah a amince ne ya haɗin wallahi da waya ya gama da duniya da ta to shi kenan kaga fadallahu ma bi gurur sai saukar da su daga aljanna da wannan rudin da ya musu falamma zaqa ash-shajarata lokacin da suka ci bishiyar da Allah yake kada su ci shine Allah sai ce badat lahumu sau'atuhuma sai ga irin ya bayyana wa tafiqa yasifana alaihima min warqil janna suka tashi suna tattaro ganyen aljanna dan su kare tsirincin su da shi Allah madaukakin sarki yace musu وناداهما ربهما الله سيكرا سيكي ألم أنهكما أشي hana هنكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما da الشيطان لكما أدوم kaga na ha can wannan an hakuma su biyu to haka Allah madaukakin sarki ka ga yana cewa qad wa akabihi murriba ga cin riba da suke yi Waƙar nuhu anhu shi an yi mai an hana su وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعترنا للكافرين منهم عذاب أليم سنة الله يسي فلما عتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا إرادة خاسرة ننقل منه سبب جرما وانك هذا الشيء بما أفعلسا كما يدعى الله يسي ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى baka ga waɗanda aka hana su ba cewa su daina zuwa mitin din da yake da matsala Allah ya ce sun mai yaqudu na liman hu anhu sannan suka koma kan abin da aka hana su wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasuli sannan Allah sai ya ce walau tara da ka ga idu wuqifu alal nar saboda kaga dan adam dan matsala ne ko kun ga yanzu duk bala'in da ake ciki ƙarshen bala'i ne shine a lahira dan adam ya ga wuta da ta waje a yau mai idin bi nan. an zo da ita mala'iku sun kinkimo ta kinkin kinkin an yi filin alƙiyama Allah ya ce walau tara idu wuqifu ala an akwai mutanen da za ka ga lokacin da za a zo a tsaye da su a bakin wuta fa qalu la ta ya laitana nuraddu kai su ina ma za a dawo da mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin wallahi ba za mu kare ta ayoyin Allah ba za mu imani Allah sai ce bal da ma kanu yufuna min qabl yanzu abinda suke boyewa ya bayyana sai ya ce walau rudu la'adu limanhu anhu da za a dawo da su duniya bayan sun ga jahannama abinda aka ce musu kace Allah ya ce sun kuma kuma sun ci gaba da ni wa innahum lakadibuna Allah yake wallahi wallahi kiyasi kaga karshen dai bala'i ko to wallahi akwai inda a ɗabi'ar su da za su ga jahannama iri iri in ji Allah za su ce a ba su dama za su dawo duniyar su imani sako san da Allah ya ce walau ruddu la adu da za a dawo da su sai sun koma wa innahum lakadibun wallahi ka san Allah ba zai kariya ba su shi ba zai ba. to wannan shine dan adam da haka daga annabi sai yake cewa Allah ya ce kul ka ce inni nuhitu an hana ni an san wanda ya hana annabi an a'budu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi in bauta mu wanda kuke bauta mu wanda ba Allah ba Allah sai ce kullu attabi'u ahwa'akum adad lam tu'idahu wa ma ana min al-mumtarin da kuma qul inni nuhitu shi ma an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin duka an hana ni to da ka kaga Allah ya ce mana wa ma atakumur rasul abinda manzan Allah ya zo muku da shi daga wajen Allah fa kuzuhu ku da wa ma na anhu fantahu abinda ya hana ku yace ku hanu ku ainihin wato bari kada ku to fi'ilin kanu la auna ba sa hana juna za mu ga cewa an masa ziyada da ta'un da alifun wanda ya koma a babin tafa'ala muna da af'ali guda goma sha biyu a duniyar larabci wanda ake musu ali to suna faɗa cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da kaga jilin fi'ili ya canza to dole ya zamanto akwai tsarin ma'anar da ya sa ginin fi'ilin ya canza ba haka bane kawai da haka nan gurin yana babin tafa'ala wanda ya dillo alal musharaka abin da ake so cikin al'umma shine iko banna din ta bayyana to a samu wasu su tashi su hana wasu to su sun yi lalace wanda sai da aka kai ɓannar fa ba mai hana wani kowa yi yake kuma ka yi ɓannan wannan ma yi to ka shiga harka ta ka in shiga harka ka ci gaba da abin da ke harkar ka na ɓanna ni ma in ci gaba saboda wannan matakin fa da suka kai daga ciki fa yana cikin dalilan da yasa Allah ya turo annabi Isa da annabi Dawud da aka ce Allah ya tsine musu albarka to shi yasa mutane masu sani ba samuwar masu wa'azi da masu karantarwa a cikin salama abin da zai sa kaga Allah ba zai ciro bala'i na gaba ɗaya bai haɗa kowa da kowa in al'umma ta zamanto a cikin ta akwai masu tashi ce jama'a a yi abu kaza ba kyau a bar abu kaza ba kyau a yi abu kaza shi ne daidai amma wallahi daga lokacin da al'umma ta kai matakin da a cikin ta ba wanda zai ce a yi abu kaza daidai ne a daina abu kaza ba daidai ba wannan alama ne na cewa ita ma al'ummar Allah ya tsine mata albarka gaba daya sannan wallahi alama ne na cewa kowane irin bala'i yana iya sauka a cikin ita wannan al'ummar a kowane irin lokaci wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkari ba sa ana junan su mugun aikin da fa'aluhu sashi ke aikatawa wani yi wani nasiha ya bari wani ya yi wani nasiha ya bari to shi fi'ilin da yake zuwa da wannan ma'aurin na tafa ala ƙur'ani ga baki ɗaya guda arba'in ne in na ce ba mai mutuwarsa ba don yi baraka. yana wannan ma'aurin ne na tafa ala. ta zai yana da yawa a fi'ilin da zai zo alawar zane tafa'ala a ƙur'ani gaba ɗaya cikin ƙur'ani guda arba'in ne wanda kuma ba ana cewa google ya san komai ba to ƙarya ne buga ne kalle billahi lazi bi sani ba in kuma mutum yana ganin ƙarya ne na ce fi'ilin tafa'ala yana zuwa da wazani yana zuwa gaba ɗaya a ƙur'ani guda arba'in ne to dan Allah in an tashi ko kafin a tashi ya buga ya tambayi shi google ya gani ko zai ba shi amsa kuma ba kwamfuta ake cewa ta san komai ma ita ma buga mata ta gani in za ta ba ta amsa billahi da ko kwamfutar ka ta buga ma bata sani kuma za ta ba baka ansa in kuma mutum yana ganin ƙarya ne kai buga ya kai. zan baka misali da guda 20 cikin Qur'ani zan kyale guda 20 wanda suke da alaƙa da Qur'ani mahaddata ne sai je su nemo rabuwa guda 20 na farko shine tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga tabaraka yana ala wazani na tafa'ala sannan da kuma fadin Allah wa ashidu idza tabaya'atu shi ma tabaya'atun yana ala wani tafa'ala Sannan da faɗin Allah ya ayyuhal na amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى wannan ma'aunin shine waje na uku sannan waje na hudu akwai tatajafa junubuhum anil ya yad'una rabbahum wannan shine guri na hudu na biyar Shi shine ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsan nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa na natajawazu an sayyi'atihim tajawaza wa natajawazu sannan akwai alamtar ilal ladina nuhu anin najwa thumma yaquluna limanuhu anhu wa yatanajawna bil shine waje na shida sannan waje na bakwai akwai wa idh yatahajjuna fil nari fa yaqulu ad-du'afa lil ladina istakbaru waje na takwas akwai wala ta tahudduna alaƙa amil miskin sannan akwai ya na ladina amanu ta tadayantum bidaynin ila ajalin musamman fakum tadayantum yana wazani ne na tafa'ala sannan akwai guri na goma sha ɗaya na goma shine amma a tafa'aluna da kuma fa in tsallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a taraja'a yana wazani ne na tafa'ala sannan da kuma wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-fatiha sannan akwai qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna ma halika ahlihi wa inna lasadiqun sannan akwai guri na goma sha hudu shine qalu qulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina sannan waje na sha biyar akwai kalakar samawati wal ardi bil haqqi ta'ala amma yushrikun sannan akwai na sha shida su ga ayya ala rabbika ta tamara sannan akwai wadatar mai wala talmizu wadata na bazu. sannan akwai walakin na ansha'ana fata fatatawala sannan akwai su qalu ta zahara. sannan da kuma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to na bar rabo guda 20 din ɗaliban Qur'ani da ɗaliban lugha sai su je su nemo sai su gano guda 20 din a Qur'ani da haka zamu ga fi'ili sulasi al-mujarrad matakin ƙarin sa a ƙara harafi ɗaya ta tad'iful ayn ko ne zama a hamza af'ala kamar zahaba a Zahaba, ko kuma ya ta tad'iful ayni kaman alima allama ko kuma ya zamanto ƙara harafin a alif a tsakiya kaman ƙatala a ce ƙatala to fi'ilin da ya zo a kan wazani na af'ala a ƙur'ani guda 243 ne gaba ɗaya ƙur'ani kuma an ka ce kwamfuta ce ko google je ka samu google ɗin ko ka samu kwamfuta ka ganin za su ba wannan matsala ce da wallahi ta fi ƙarfin google wallahi in kuma kana musu aika ga google ɗin nan a hannunka tambaye ta gani sannan wanda ya zo bisa da ifil aini kamar arrahmanu allama qur'an guda 170 ne cikin qur'ani wanda ya zo akan wannan ma'aunin na fa'ala kamar ƙatala guda 56 ne a qur'ani sannan kuma sai ka sai ka nemi ma'anonin wannan kuma mawukinsa wajen karatu ne da aka fi'ilin afa'ala kawai kamar zahaba a zahaba. to ma'anarsa takan tashi ta asali yakan shiga babukan da ya kai ma'ana kusan guda goma sha tara a larabci to wannan kuma a hankali a hankali mutum zai riski wannan da aka balaraban mutanen yamma a cikin littafin shi a hisnur rafi ya tattara ma'anonin ma'anonin gabaki ya kawo su da ya ce sun fi ma'ani af'ala ashhar wal aktsar duran nukila fi qata al qawm fa aksha ushana fa asnaqa al wajhali fi akbaha za'ar fa azar al nasl fa ansala nazaf fa anzaf aw bi qashin dakala وجاء للتآليل فيك أبتلا تسمية أكثره وعادلا سيرورة وكثرة النهو أغد أذأب والهجوم والسلب وآل بلوغ وقت الله قد أيمنا أو المكان الله قد أسبهنا أو عدد كعشرة وأسلفت دراجمي أما الكذا وآلفة وجدان سوجه به كأحمدا وجاء لاتقاقه كحسدا أو لمضادات الصلاة في أكدا أنشط جعله بوصل أقردا أو جعله أو جعله صاحب شيء أقدار أقدر إتيانه بشيء نهو أكثر والصوت والوصول نحو أغفل دعاله وفاق أصل الأشجار أوها وأوفى وأصاب أسرى أدبر أسى وأنار أزرى يكسر أصل إن أضوف أذعنا da haka haka yi magana ya kawo su a cikin waɗannan bai tuka to shine nan gurin Allah sai ya ce la ya hauna an munkari ba su hana da suke aikata sai Allah ya rantsuwa yake labi isa ma kanu ya faru wallahi cir da abin da suke na banda allamu waqi'a fi jawabil qasam ta taqdiruhu wallahi da ka isa fi'lun madin ne da li in zammi kamar in an ce ni'ima madalla to mutum ya aikin kware kenan isa kuma kotar kenan Allah wadai wa fa'iluhu damirun fassarathu kalimatu ma da aka wa ma na kira sun tamma fi mahallin nasibi na alaƙar yinzi da aka ya halatta kuma masu ta zamanto mausula fi mahallin rasin fa’il wannan jimla la mahallala hali an na ha jawabin asmi zujadu ike cewa dakalatin lamu ko allamu dakalat lil ƙasami wata tauki wal ma’ana da bi isa shai an fi ilhum kir da wani abu wanda ya zamanci wannan shi ne aikinsu da haka jimla ta kanu labisa ma kanu ya faru la mahalla la hasilatul mawsul in man dauki ma din alismul mawsul ne sannan jimla ta ya fa'aluna ga baki ɗayan tafi mahallin nasibin kabaru kana da Allah ya ce labisa ma kanu ya fa'aluna wanda aka ya fa'aluna shine kabaru kana na ainihin wato abin nan da ya ƙare da shi al’imamu ibn al-jaririn ɗabari ya ce alƙaurufi ta a wuri ɗaurihi ta ara fassara a cikin faɗin Allah da ya ce kanu layata na hauna an mautarin fa’aruhu ba sa hana junansa aikin banna. labisa ma kanu ya faru ya ce ya ƙulu jalla zikirhu ya ce haƙula il-yahudun labina la’anahun mazlahu wa’yannan yahuda wanda Allah ya tsine masa albarka layata na hauna ya ƙulu layan cahuna an mautarin fa’aruhu su ba su bari ba sannan wala abuhun ba'dhum ba'da sannan kuma sashe bai hana sashe ويعني alma'asi المعاصي التي كانوا a sunan بها kuma abin da ake nufi shine saban da ya bayyana suke sai da ka sai bannan ta kai matakin da ba wani wanda zai tashi ce abin da ake ba zai neman. to ba haka fa mutane suke fatan mu zama ba kisa da ka taso in ka ga wani abu ba kyau sai ta taso maka da zagi da cin mutunci da ƙage da shari saboda ana so al'ummar ta lalace a kai matakin da kowa ya daina magana to shi yasa sai yake cewa labaisa ma kanu yaf'alun wa hada qasamun min Allah zikru wannan rantsuwa ce daga wajen Allah ya kulu yace aqsama da al-fi'lu Allah ya rantse tur da aiki kanu yaf'aluna fi tarkihim al-intiha a cikin barin hani da suke yi an ma'asillahi akan saban Allah ta'ala wa rukubi maharimihi da hawa abinda Allah yake kada a hau wa qatli anbiya illahi wa rasulihi inda daga cikin bannan har sai da ta kai fa annabawan Allah ana tashi amma ba wanda ke tashi ya ce jama'a ba daidai bane dan da aka samu wasu suka ce ba daidai bane shine bayan an kashe annabawan sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil ismi minan nas sannan waɗanda suka tashi suka ce ba daidai din bane su ma aka hada da su aka kashe to ka koga ka ci ba abu ba kyau an tashi an hada da kai an girbi to wani daga nan zai makansa kiyamun laila hadda kana haji yana ganin ka ina shi yana zaune cikin matsala ya zai zai jefa kansa cikin rigima da haka al-imam ibn atiya yake cewa zamma Allah ta'ala hadhihi al-firqata malunata Allah ya zargi waɗannan jama'a waɗanda suke tsinannu bi annahum kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ay annahum kanu yatajaharuna bil ma'asi suna bayyana saban Allah wa innaha min hunahum fa an ghairi jaddi in ma kaga wani ya tashi zai hani to shi ma wanda fa zai hanan ba daga sihi ba da haka sai ya zamanto bal kanu la yamkani al mumsiku minhum am wasalatil asi shi ma wanda zai ce a bari din dan ka gane ba da gaske shi ba yana iya cewa a bari kuma ka gan shi gobe da shi ake eh kaga me aka yi an yi ba a yi ba kenan eh wa muwakalatihi an muwasalati al-asi ya ci gaba da alaka da mai sabon wa muwakalatihi wa quddatihi ya zauna ya ci gaba da ci ya ci gaba da mu'amala da shi ba kowane irin matsala sai yake cewa qalahu zaqu ahli al-ilmi masu hazaƙa daga cikin ma'abuta ilimi sun ce laisa min shurutin nahi bai daga cikin sharaɗin mai hana mummunan aiki an ya kuna saliman min al-ma'asiya ya zama to ka kuɓa ta kai baka saba yana cikin rashin adalcin mutane da suke wa malamai mu'amala mu'amala irin ta annabawa yayin da aka ce malamai magadawa to ka sani cewa tsakanin wanda ya gado da wanda aka gada a bambanci kamar yadda akwai bambanci tsakanin ɗa da wa da uba saboda uba shine al'aslu ɗami rashin ba shi yasa masu waka suke cewa gidan malam na gangare gidan annabi na kan tuka gidan annabi na kan tudu gidan malam na gangare ba saboda ai annabi shine a gaba mabiyin annabin malami aka ga shine a baya ko to dole gidan malam ya zama shine akan tudu gidan annabi yana yana gangare to annabawa su suna da kariyar da malamai ba su da ita wajen ba sa yin kuskure to in ka zo za ka karantar da addini wani sai sa cewa fa dole kai ma sai ka zama kama annabi yanzu ba wannan kayan na saba to za ku wanda yanzu yana nan yana ganin ta wannan kayan ma bai kamata a saba tun da dai na na fito da rigarwa malanta wannan kayan ma bai kamata a kofar gidanka ba ka da daban ka zauna ka ta abinci saboda ai sai malami ba haka bane dukkan da kawai ka shiga ma shike an tura ma bala'i don haka maganan atina fi duniya hasana ba ka ciki in mota wani ya gani mai kyau yana gani kai ai ya kamata a ce da shi faɗan iskan gari ya halatta ya hau mota mai kyau ya ji abin da zai sai da taka motar ma a da'awa za ta mutu amma yana ganin ai in dai malami ne to kamata a haɗa shi da wata mota da zarin ya fito da safi duk da layin su watsi saboda sun san za a sha turi da haka maganan atina fi duniya hasara su ba malamai a ciki su malamai abin da ya kamata tun da na Allah ne so su sha wahala ana magana ta fa hasanar su bari sai an hada a can amma maganan atina fi duniya hasana ba su anan sai wa fil akhirati ne hasana haka ake to shi yasa zaka samu a koda yaushe ko ba malamin bane sai a ungo in aka san ka da wani kamewa da mutunci za ka gada kayi abu an go ce kuwa ya nisa aiwa ne wannan shi ne dalilin da ka gana na maryam da aka san ka da kamewa a farko da ta zo da annabi isa ai tana zuwa ta aka yi mata aka ce mata ya ukta haru ma kana buki mara akwai wa ma kana tsummuki bakiya kowa ya san ganin babanki ba mutumin banza ba mulki kuma ba mazana ta ba ina kika je kika samu wannan yaya me yasa suka yi mata ta saboda asali sun san ba mutuniyar banza ba ce to in dai kai ka ce na Allah ne to akwai wasu suna nan gefe suna ta kokarin bibiyar rayuwarka da suke jira shine su samu wata matsala da sun samu sai a ce to ka gani mu ana ganin mu haka ne amma su kalli suwana da aka ce na Allah ne yanzu kalle saboda ka haram makaruhi sai su mayar da ya kai a gurin da haramta halal su mai kai halal ma abin da ya halatta gare ka ga kowa su suna iya haramta maka saboda kawai ka ce na Allah to a fahimci ba sharadi bane malami ya to dan zai karantar da mutane su ya zamanto ma'asu da kawai ya kamata ya zama wa mutane ma'auni da alhasanatu da asayi atu nashi wanne ya fi yawa an fahimta yi to shi yasa yace وقال هزاق ليس من شروط النهي أن يكون سليما من المعسلة بل ينهل أساة بعضهم بعض أهدا دولة نيم تاشي ساشي يهانا ساشي أنا كم مبري مكيمة كند أنا أن يلالتي ودتا بينا بينا الدف أما دينا هنا جنامو أيكي إذن أكي هكا أنسى ممثالة وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوسة wasu daga cikin malaman usul fiqh suka ce wajibi ne ga mutanen da za su zauna su sha abin da yake ba shi da kyau na kayan maye an yi a duhun ba'da a lokacin da suke sha ya kamata a samu wani in ya gana ta to wani fa ya kamata fa a ji tsoron Allah mu kun san fa nan da muke sha ba shi da kyau dole a samu wannan واستدل قائل هذه المقالة بهذه aya? masu kafa hujja suka kafa hujja da wannan ayin cewa kanu la hauna. an munkarin fa'aluhu Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah wasbir kai hakuri ka ku san din da kada an ce yi haƙuri? al'amari babu dare Don ko yanzu ka tashi karatun nan kaga wani mutane a wanda an taru a kai ana cewa da dan Allah ka yi haƙuri? kai ka san akwai wani abu da ya faru dan ne shi ake to me ba da hakurin gabaki daya ka saukal buwaye gagara misali ke cewa annabi wasu Ta yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al Allah ba zai tozarta ladan mutanen da suke masu isani ba sai yace fa laula kana min al dan Allah me yasa ba a samu ba cikin mutanen da suka gabata min qablikum kafin ku ulu baqiyatin ma'abuta hankali da ra'ayi da ƙoƙarin gyara me yasa ba samu irin waɗannan a cikin su ba waɗanda yanhauna anil fasadi za su tashi in sun gaban na fahana Allah ce ba a samu ba illa qalilan mimman anjayna minu. sai in kaɗan waɗanda muka tsiratar daga cikin su su kaɗai ne an samu amma Allah ce yan kaɗan ne shi yasa da bala'i ya taso sai mu tsiratar da su sai Allah madaukakin sarki yace wattaba allazina balamu ma utri fihi wa kanu mujrimin Allah maɗaukacin sarki sai ya ce wa ma kana rabbuka lihlikal qura bi zulmi Allah ba zai taba halaka mutanen wata ƙasa ba saboda zalunci wa ahliha muslimu matukar a cikin gari a ƙasar banna za ta bayyana za a samu waɗanda za su tashi ƙoƙarin suke sai an yi gyara to albarkacin waɗannan Allah ba zai turo azaba ta gaba ki ba amma in aka kai matakin da ɓanna ta bayyana a ƙasa babu wanda yake da tunanin bari ya kamata a yi wa'azi a duk tsoron Allah a dawo a jara don kana zaune cikin ƙasa wallahi kakka amintu ko da wani lokaci Allah na iya danno bala'in da ba wanda zai iya kare shi shine abin da yake faruwa Da haka Allah sai ya na nabi sama kanu yaf'alu malaman balaga suka ce wannan taqbihun ne li su'i a'malihim wannan saboda munin aikin da suka yi Shi Allah ya muna na abin da kansa sai ce labi ita tsar ka ko san ko babanka ne kai ya abu ya ce tar da aikin da kai ka ko san abu ya lalace wata akidun minhu ko wata ajibun minhu da kuma yana nuna ban mamaki daga wajen Allah bi tawfidil asali da tawfidi na rantsuwa Allah yake bi isa kaifa la wa qad addahum ila ma shuriha min al-la'an ta ya abinda zai kai a turo annabawa guda biyu su ce Allah ya tsine wa mutane albarka annabi dawo da ido annabi isa ya zo sai ka san ku kuma da umarnin Allah za su yi wannan ka ku riga ka san magana ta riga ta girmama sai yadda hali yanzu haka mutanen mu suke so a zama a daina al'amur bil ma'arufi wan nahyi anil munkar a cikin mu da ka al ma'ruf wannan zai zama to ismun jami'un ne da kulli ma urifa min ta'atillah suna ne wanda ya tattaro duk abin da aka sani na da'a ga Allah wata ƙarruhu ilaihi da kuma kusanci zuwa ga Allah wal ihsani ila nas da kyautata wa mutane wa kullu ma nadaba ilaihi shar'u duk abin da shari'a ta shirya sannan ta hani a kansa in dai abu mai kyau ne ta ce a yi mara kyau ta ce a bari wannan ya shiga cikin ma'arufin mai kyau sannan abin da ta ce a bari ya shiga cikin munkari ko da ko mutane a ganin su suna ganin abu ya dace in shari'a ta ce munkari ne munkari kare. ko da ko shari'a mutane suna ganin abu bai dace ba idan a wajen Allah ma'arufi ne ganin cewa bai dace ba bai sa ya koma wannan abu abu yanzu wajen aure Allah madaukakin sarki ya ce wa abin da ya shafi wa an tajma'u bainal uktayn wa hada yan uwa Ya da kanwa lokaci daya shi aka hana a jahiliya illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya wuce kaga ya halatta idan kana aure da ya sai ta ki zama sai ta fita daga gidanka shi iyayenta na iya ɗauko ƙanwarta su baka ko baka ba ta iya suna iya ko kuma ƙanwarce ta ki zama sai ta fita kana iya auro yadda ko baka iya kana iya da ya lissafa hurrimat alaikum ummahatukum wa tukun, wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa tukun, allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا الشريعة فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلامكم يا yau aka ɗaura maka aure da mace kafin ta tare uwa ce ana ɗan kai komo sheka ka hango wata sai ka ce wace ce wannan sai aka ce ai wannan da kake ganin ai irin matan da aka ɗaura maka aure da ita ta kana iya cewa to gaskiya a fasa eh yanzu yar kake so haka ne za ka iya amma da ce aka ɗaura aure ta shi kenan uwar ta yi ta haramta ko ba a tare to wa hala'ilu abna'ikum allazina min aslabikum idan kana da ɗa ɗan kaga idan kana da mata matar matan yanzu iyaye ne gare shi sun haramta haka ne to amma yanzu idan yanzu kana da ɗa sai kai kuma kana da wa ko ƙani wanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya sai ya saki mata ko ƙaninka idan kana da ɗa yana iya rabawa ya aura ko ya iya eh na gani shi amma zan wannan eh, akwai <laughs> wannan a wajen mutane hankali wasu da wannan yarin ya auren ke rufa mata asiri to gara a mata tarara yana auren ta za a ce to billahi lalidi yadda aka yi da matan ko wani sai za ku ga matsalar ta banni da ta faru sai da fa Allah ya shigo matsalar da kanta shi yasa na Aisha take cewa inda manzon Allah zai iya koyo wani abu a duniya na wahayi ya sasa faɗawa mutane da matsalar zairi da ya koyi ya haɗa saboda yaro ne ya taso a ƙarƙashin ta farko ana masa alkunya da sunanka ake kirin shi ana zaidu bin muhammad kai ka je ka nemo masa aure aka bashi yana zaune tare da matar saboda Allah yana so ya ɓata tabanni riƙe ɗan wani ya koma yana amfani da sunansa a matsayin ɗanka ba ɗanka ba sai Allah maɗaukakin sarki yasa shi ne dalilin da yasa kuka ga duk sahabban annabi di yawansu la abubakar wala umar wala usman wala ali tare da su ne manya babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunan din ɗin sai zai da saboda girman matsala saboda an ce yaron ya saki mata kuma annabi ake so ya aura eh ka gani to shi yasa kaga Allah madaukakin sarki yace wa yastaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah sakima tarkari wa tufi nafsika ma Allahu mubdihi wa taksha an-nas wallahu ahqqu an falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka yasa saboda ka gane Allah ya shiga rigimar da zaidu ya sake ta ba ma wanda ya daura auren a doron kasa Allah ya ce zawwaje naka mu muka dauro auren daga saman sammai bakwai duk wanda zai yi magana ya dade bai ba kuma haka haka za ka yi ta magana ana cewa to yanzu ka gama da wannan in ba haka ba kiyaya za a yi a ce yanzu ka duba haka dan lalacewa matar faɗai shi ta aure wa wannan yaro ji mana da kasan ba ɗan gidan muhammadu bane ai yanzu ya kashe auren ya aure matar haka aka zo aka yi ta yadawa har sai da Allah ya rufe maganan yace kai ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi ba baban kowa bane a cikin ku kowa ya kansa to in kaga irin waɗannan matsalolin Allah yana shigo su da kansu to in kana mai da'awa sai kai iya kokarin ka wajen jefa kanka a mahallin da yake na tuhuma amma fa masu tuhuma wani riga in yi zanka da yake mai sai ya ce to wallahi dai yana gani ya kamata a duba eh tuhuma kan ba wanda wallahi ya karfin tuhuma kowa sai ana da tuhuma a kansa kuma wani kofi da hujja sai ya yi tuhuma wannan shi ne to da haka sai ya zamanto wannan shi ne malamai sun yi ta magana akan abin da ya shafi al'amru bin Ma'arufi, wa nahy anil munkar al-imam an-nawawi a cikin sharh sahih muslim ya kawo wata magana doguwa yake cewa alam ka sani anna hadha baba a bab Babal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wannan babu na yin umarni da kyakkyawan abu da hana banna qad duyi aktsaruhu min azmani mutatawila da yawa sun tozarta shi a zamani mai tsawo walam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalila jiddan ba abin da ya rage a wannan zamanin sai dai zane rubutu kaɗan kawai rage wa babu babun azimun bihi wamul amri wa malikuhu sai ce wannan shine babun da yake babba wanda da shine al'amari yake tsayewa sai ce wa idan kasar al-khubus idan banna ta yawa amma al-iqabu as-salih wa salih in banna ta yawa wallahi bala'i yana zuwa ya mamaye mutumin kirki da mutumin banza ajiya mun faɗa mun Allah bai taɓa saukar da azaba ba sai da laifi laifin ko naka ko na wani haka ba ku ga ɗan daga cikin malamai suka ce ukubar saban Allah cikin al'umma ba idan yayi yawa a ta malamanta su ma kansu bala'in yana shafar su sai ka je ka haddato karatu saboda sakon Allah wani kamanta eh? ba an yi ba annabi ya fito zai zo ya faɗa mutane da zai da kadari ya ga wasu suna rigima daga tsayawa da ke ci an mantar da shi eh to shine sai yake cewa wa idza kasura al-khabth amma al-iqabu as-salihah wa salihah wa idza lam ya'khudhu ala yadi zalim idan mutane suka kama rike hannun wanda ya zalunci aushaka an ya Allah ta'ala bi iqabihi to sanda duk wani ya tashi zai zalunci cikin mutane kaga wanda aka zalunta taimakon da za a karɓo mai hakkin shi mai zalunci taimakon da za a mai a kamawa hannun sai daina zalunci to sanda da al'umma ta kasa yin haka sai ce to Allah ya yi kusa turo bala'i ya gama kowa da kowa sai ya kawo farya hadar lalazina ya khalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun si yusibahum adabun Ali. sai ce fayan bagi li talibul ya kamata ga duk wanda ya san yana neman lahira asai sai wanda yake yin aiki saboda ita fi tahsil ridallahi azza wa jalla wajen yana so ya samu yarda Allah sai ce, an ya atane bi hadal babu. dole ka kula da wannan bab sai ce, fa na naf'ahu azimun amfanin sa yana da girma sai yace wala siyama wa qad zahaba mu'zamuhu musamman ma mafi yawancin ya tafi sannan sai yace wa ya niyyatahu mutum ainihin wato a yace wala siyama ولا لا سيما وقد زهد ni ya نيته mutum ya tsarkake niyyarsa wala ya habin na man yunkiru alaihi littifa'i martabati sanda duk ka tsaya gaban wani wanda ya dace ka faɗa da gaskiya ka bari ya maka kurbi ka kasa faɗa da gaskiya kakka bari wasu suna nan cikin gari sai sai ba a faɗa mai shugabanni gaskiya baka sani ba ne in wa'annan malaman da kake tuhuma in wani abu ya faru na ƙasa aka kira malaman aka kira shugabannin na rantsi da Allah wani in ya tashi yana magana za ka ɗauka faɗa za a gura amma kai kana nan baka sani ba kana yi kana cabdin malamai sun lalace to da kai a gurin ka faɗan gaskiya sai an zo irin nan an kira sunan wani an ci sa an yi waye an yi waye amma waɗanda suke halatta irin tarikan da nake faɗa su sun san abin da nake faɗa cewa haka ne gaskiya duk kuma wanda kake ganin babba ne shi isasshe ne a ƙasar akwai maganar da in aka ɗauko aka a gaban shi daga ƙarshe za ka ga sai dai kalli idan malaman ya ce a yi haƙuri a taimaka musu da addu'a in Allah da za a gyara abin da ake kira to shi ne sai yake cewa kada mutum yi haka sai ce fa inna Allah ta'ala domin Allah ya ce wala yansuran Allah manyan suruhu. Allah sai ya taimaki wanda ya taimaki addinin shi wa qala ta'ala Allah ya ce man ya'tasim billahi faqad hudu ila siratin mustaqim Ya ce Allah ya ƙara faɗa cewa alladhina jahadu fina lanahdiyannahum bulada ya kawo a hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuskarun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu sai yace wa alam ka sani anna al-ajra lada da zaka samu ala qadarin nasbi gwargwadon irin wahalar da ka sha wajen kira zuwa ga da'awa sai ya ce wala yi tarikuhu aidan li sadaqatihi wa muwaddatihi wa mudahanatihi abin da yake na gaskiya ne kakka ba shi saboda abokantaka da wani ko soyayya ga wani ko mudahana sai ya ce wa tsalabil wujaha inda, hula, kuma neman matsayi a wajen wani sai yake wa wadawamil manzila ladai ka inna sadaqatahu wa mawaddatahu tujibu lahu hurmatan wa haqqan min haqqihi an yansahu wa yahdihu ila masalih akhar sai yace wa yunqidahu min madariha wa sadiqul insani wa muhibbi huwa man sa'a fi imarati akhiratihi da ka yi maganar cewa yadda kuke da kusanci da mutum in magana ta taso faɗa mai abin da yake na daidai ne yake cewa abokin mutum na gaskiya wanda yake son ka shine wanda zai taimaka maka gurin gyara lahirarka sai ce in adda zalika ila naqsin fi dunyahu wa adu man yas'a fi fi dhahabin aw naqas akhiratihi ya ci gaba da magana Imam an ya yayi magana doguwa cikin abin da ya shafi a sharh sahih Muslim to wannan magana saboda muhimmancin ta za ku ga akwai abin da Allah ne ke farawa da kai in ku kaga abu Allah ya fara da kanshi ka san cewa magana ta yi mai magana ta girmama Allah ta'ala ya faɗa mana cewa idan fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasha qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai mun yi albashan ne saboda haka muka samu iyayen mu na suna yi sannan wallahu amarana biha kuma ai Allah shi ya bada umarni ya umarce mu yace mu albashin suna fadar wannan Allah madaukakin sarki yace yace ulka ce muku inna Allah la ya'muru bil fahsha ƙarya kuke Allah ba zai umarni da wa ba a taquluna ala Allah ma la ta'lam laka tinda ba zai umarni da alfasha ba yana yin umarni ko bai yanayi yi shine kul amara rabbi bil qisti Allah yakan yi umarni da adalci daga ciki shine bauta masa shi kare kar a hada shi da kuwa wa qimu wujuhakum inda kulle masjid sannan wada'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udu shi yasa Allah sai ce inna Allah amuru bil adli kaga Allah yana umarni da adalci ko wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kaga zai umarni da adalci da isani da kyautata wa 'yan uwa na kusa sannan Allah da kanshi yana hani akan alfasha da munkari da abinki to ku fahimci wannan babu na umarni da kyakkyawan abu da hani wanda fa ya fara da kanshi shi shine Allah ya umarni da abu mai kyau ya hana abu mara kyau saboda muhimmancin da yake da shi da haka ya faɗa ya ce wa zaraballahu matsalar kuma A abukam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair Allah sai ya ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim ai kaga ba za su taɓa zama ɗaya ba sannan sai ka dawo ɓangaren annabawa Allah ya yi magana kan annabi Musa bayan da ya tashi daga miƙati Messi yana so ya ga Allah bayan ya so ya tabbatar da cewa ba zai ga Allah ba Allah sai ya ce waktabna lahu fil alwah min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in la ka sai Allah ya ce fa kunha bi quwwati wannan lissafi na Allah ka rike shi da karfi wa amuru qaumaka ya'qudu bi ahsaniha sannan ka rike mutanen ka kuma su zo su riko shi sa'urikum daral fasiqin Allah ya yi magana akan Annabi Isma'il yace wa dhkur fil kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sai yace wa kana ya'muru ahlahu nan wadan ahlahu ba wai mutanen gidan shi ba a'a jama'ar sa yana umurta su bis salati والزكاة وكان عند ربه ذاك الله da yace wa annabi wa amuru ahlaka bis salati ai ba iyalan gidan shi kawai ce shi sallah dan Allah dinnan annabi ya ce mai sallah ko bai ce ba ya faɗa mana wannan kenan to da haka zamu ga Allah haka ya dunkule yace mana wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yalwace kowane irin abu sai yace fa sa'atubaha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفر النبي كنا الأمي wanda bai je gurin kowa ba ya koyi karatu da rubutu kuma duniya dole ta sallama shine malamin kowa da kowa da haka Allah bai yadda ba wani dan adab ya koyawa annabi wani abu a doron kasa dan kada ya zama yana da falala ta karatu a kansa shine annabiyul ummi da haka wannan annabin da ya zo ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari kaga yana umurta su yace su yi abu mai kyau sannan yana cewa su bar abu mara kyau da haka ku gane asalin al'amru bil aikin Allah ne da kansa sannan ya dora wa annabawa yake sai sun tashi sun yi da haka Allah ya sake cewa annabi khudhil afwa wa amur bil urfi wa da anil jahilina sannan sai mutanen kirkin da suka zo baya kamar ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa anil munkar in ka kalli wasiyar luqmanul hakim tun daga farkon ya bunayya la tushrik billahi babu inda ya ce masa ka yi haƙuri sai da ya zo nan ya ce masa wasu bir alama a farar ba dai ka ce kai in ka ga abu ba ba ne da cikin mutane za ka yi magana in ka ga abu ana yi ba daidai ba za ka ce a bari koko ga wani abu wanda ya kamata a yi ba a yi ba za ka minke ka ce jama'a tashi a yi to da ka ɗauko wannan hanyar to wasu bir alama a sabaka ka yi haƙuri bala'i zai same ka za ka ji ƙari za ka ji shari akan wannan wani har rayuwar ka sana iya yi kawai ku shine Ta ga wani abu ka ce jama'a wannan abun ba daidai ba a bari ko ga wani abu da ya kamata a yi an ƙi wannan yasa kaga Allah ya faɗa mana cewa wal takum minkum ummatu to dole kuma a cikin ku a samu wata jama'a da ya da'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole ku tashi ku umarni da kyakkyawan abu sannan ku hana banna Allah sai ya ce wa ula'ika humul muflihun da shi yasa zamu ga imani Allah sai ya ratiya shi da abu guda uku nan gurin da yace waltakum minkum ummatan sai ce, wato waltakum minkum ummatan sai ce a nan gurin Allah sai ya faɗa sai yake cewa kuntum khayra ummati ku ne al'ummar da kuka fi kowace al'umma wacce ukhrijat lin nasi me yasa saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan wa tu'minuna billahi kaga asali ya kamata a ce kuntum khairu ummatin tu'minuna billahi saboda imani da Allah yana gaba shine wa amma ba a ce kuntum khairu ummatin tu'minuna billahi sai ka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan wa tu'minuna saboda yin umarni da a kyakkyawan abu da hana ɓanna suna da alaƙa da imani da Allah ana nuna cewa lokaci ya yi lallai dole a tashi kowa ya iya abin da zai wajen hani da mummunan abu da yin umarni da kyakkyawa da wannan ne khairiyya wannan al'ummar za ta tabbata Allah kuma ka tabbatar mana da ita don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ta'ala Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sa wa'annan shugabannin su zama rahama a kanmu Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu Allah ka sanya tausayi da jin kai da imani a zukatansu abin da ya lalace na matsalar tsaro a ƙasar nan Allah ka gyara su da shi inda aka fara samun sauƙin matsalar nan Allah ka sa sauƙin nan ya zama da gwamamme inda ake da matsaloli ba a samu sauƙi ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi gurare sauƙin abinci ne fara samuwa a ƙasar nan Allah ka sa wannan sauƙin ya zama da wamamme farashin man fetur da ya fara karya Allah ka ci gaba da karya shi dan al'umma ta samu sauƙi dan tsarkin sunayenka Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم